wasu ne masu keke na pet suna ma da ƙungiyarsu matasa da yawan su ke zaune a wannan gida da yake ba kowa cikin shi su kuma suna biyan mai gadin ɗari biyu kowane sati kowanne su ya ba su izinin su rika kwana a gida shi ne gidan a bisa binciken da muka yi ya san cewa waɗannan matasa suna kwana suna tashi a wannan gida to a cikin shekaran jiya sai ba su notice cewa ya ba su sati ɗaya su tashi a wannan gidan suka ce ke sun fi sati ta bai cika ba jiya daga dare zai karfe biyu sai ya tattaro jami'an tsaro aka ce sojoji ne ya bai wa umarni suka zo suka buɗe wuta akan matasan nan a yanzu haka da idanuna na ɗauki hoton gawawwaki guda bakwai a cikin motocin yan civil defense da suka je suka ɗebo gawawwaki suka kawo asibitin asinkuru yanzu da nake magana nan da kai ina bakin asibitin asinkuru Ina tare da shugabannin matasa da kuma ɗan ƙungiyoyin ƙungiyoyi masu zaman kansu masu fafutukan kare haƙƙin adama da shi kanshi family sakatari na ma'aikatar birnin tarayya da ɗan sanda dukkan mu muna nan a bakin kotun asibitin a sokoro. An kai ni na je na ga marasa lafiya na kirga idanuna mutane da suka ji rauni sama da goma sha biyu. A yanzu da muke maganin nan da kai, akwai wanda hanjin shi ke zazzabowa. Aka kai shi mai operation amma bisa binciken da muka yi shugabannin amsa suka ce sun je wajen an tsaro sun ce sai wa'annan matasan wai yan boko haram ne yasa aka zo aka buɗe musu wuta aka karkashe su to ne abin tambaya da anan shi ne in ma yan boko haram ne me yasa ba za a kai su gaban hukuma cewa kaninsa na cikin waɗanda aka kashe auren su saura wata ɗaya ai mai aure yanzu yana kwance gawa kanshi a fafface haka duk aka nuna da su muka kakkaki su a nan wurin. Madina gidan nan nawa ne ne? wai a cewan da muka kan tambaya ko kuma shi ya gaya mana sunan mai gidan. Wai shi da wannan gida wai soja ne. Wasu na cewa soja ne wasu na cewa wani babba ne. Hatta kansu su shugabannin ma'aikatan birnin tarayya ba wanda ya iya gaya mana sunan matasan da suka je gidan su ma an ce musu gidan na soja ne shi yasa ya iya sa sojoji su zo su kawo wannan samare da karfe biyu da wani abu na dare ya buɗe suka buɗe wuta suka kakkashe wa'annan matasan. ga alama mutanen da ke wannan unguwa sun san da zaman matasan ba wai ɓoye suke ba ko? ba ɓoye suke ba saboda ai gidajen na cikin afo gaba ɗaya wannan gida yana afo zone e afo zone e, dukkan gidajen da ke ana kyautata zaton cewa gidaje ne na 'yan majalisan dokokin Najeriya, majalisan tarayya, su ne masu waɗannan gidaje. Mm. Kuma zuwa yanzu su hukumomin soja ko 'yan sandan ba wanda ya baku wani bayanin cewa ga abin da ya faru ko kuma ga abin da suka yi zato ko ga dalilin da yasa suka da wannan mataki. Ba wanda ya iya gaya mana takamaiman dalilin da yasa za a buɗe wuta akan wa'annan matasan. Kuma gaskiya ga an nuna mana ID card ɗin yawancin birnin tarayya saboda haka kaga kenan suna zaune da sanin hukuma cewa ga su suna da shugabannin kungiya har suna da suna tarurruka suna ma da ID card ɗinsu da ke ɗauki da hotunan su na cewa su ɗan 'yan kungiya ne ta keke na kai suna aiki ne kawai na neman eh, lokacin da kuke gidan akwai an samu wasu makamai ko wani abu a cikin gidan ne? Ba wani abu da aka samu ba makami sai da aka nuna mana cewa an samu a wannan gidan babu. ma banda warka warka ID card wanda su ya nuna cewa suna da kungiya kuma kashin kungiyar da suke. To Madina Allah ya kyauta za mu jira ki sai kin samu ƙarin bayanan da zaki aiko mana daga baya kan wannan al'amari Allah ya sauke. To amin na gode kwarai. jama'ar arewa mun ga masifa. arewa.